dogaro ga Allah babban jari. Kwarai kuwa haka yake. Domin tallata ku, kawai ku tuntuɓi Sunshine Movies. Ko biki, ko suna, ko wani taro, Sunshine na alfahari da ku. Ku dai ku kasance da Sunshine Movies. Dukkan wani mai buƙatar talla. To su tuntuɓi Sunshine Movie domin ba mu da sa'a. Mu ɗaya ne tamkar da dabo. Ina gwanin wani ganawa domin ku tallata hajojinku. Sai ku tuntuɓi wannan kamfanin Sunshine Movies. Sunshine Movies, zakaran gwajin dafi. Sunshine Movies. Na yi muku lale da maraba. Sunshine Movies na yi muku gagarumin albishir. Yanzu haka ya shirya tsab domin so mu tallata hajojinku ko waɗansu iri zai iya tallata muku jarumai maza da mata. Sunshine Movie zai iya shirya muku waƙoƙin biki ko na 'yan siyasa. Sunshine Movies ba a nan suka tsaya ba suna sayar da kayan waya da kayan kwalliya cosmetics na mata iri daban-daban sannan suna sayar da fina-finan Hausa. Sunshine Movies na nan a kofar famfo duka wuya kan titin FCE da ke kallon makarantar WTC a ƙarƙashin ginin PR Nigeria Center. Ku kasance da manajan kamfanin Hamisu Yusuf Ayagi ta lambar waya sifili takwas sifili uku uku shida biyu biyu tara takwas takwas. Muna maraba da kowa da kowa sai kun zo son shayin mobi muna nan a kofar famfo gabas da duka wuya. Son shayin mobi muna nan tare da ku. na ce na san dalili gaskiya na yi ba daidai ba na yi amma ita ai tana da dalilinta. na nane nanewa tsoho ga yara matasa masu jini a jiki amma ta ce sai ne wani dai ba san dalilin ba amma ita kwaji daga bakinta masu kallo na faɗin duniya ku ci gaba da bin dize tv domin ganin ci gaban shirin i love you i miss you i kiss you suna na labarin shine ina da dalili na duk sati za ku ranga ganin ci gabansa sai sai na aure kisan nan zuci

zuciya tana wurin basa wuri wuri kai kaɗa idanuwa ka gani ka gani laifi idan na yau ka yi haƙuri haƙuri sawa don zana nuna ka gani ka gani idan ka ce da ni na je na nazari nazari aiki da hankali zana yi ni ni daga a gaban ka zana ta yin rawata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 wannan shi ne garba <laughs> ga kuma jana da gidana a mm. cikin shirin da <laughs> wasa farin ba a ga jana da ga ba jama'a ni ba gaske ba haka na kyau da ma ai sai sun wasa na mu ya dauke mutane na muke da kuntugun da ba za mu dauke mutanen ma mu ce a ba mu, wasa ne ko masu kallon mu kar a ga mu a dinga fita da gudu dan Allah ku dena ku dena ganin mu kuna gudu kuna bai ku killace ƴaƴan killace a yanku amma mu na ku ne da ku zuciyar mu ɗaya muna tare wallahi mu ba ba mu wasa ne kawai da ɗan kuma fito ba wasa ne yanzu ga shi fito a likitoci kuma kun ga yanzu ga mu yau ga fito a likitoci a cikin ma'aikaciya amma daɗin shi ne muka fito a 'yan ta'adda wato ke na da inda ka cika jarumi ya kamata a ce da a yanda aka saka taka kankana, gaya musu kai su jima shi jarumi dama abin da ake nufi da artist shi artist ga art din kamar zane ne amma mai salo da hausawa hmm. shi kuma artist din ana so Mai kokari ya yi duk abin da darakta ya ce ya yi a kowace karakta ko ta mutunci ko ta rashin mutunci haka ko karakta ta tausayi duk ana buƙatar jarumi ya zanto cewa yana iya canja karaktarsa ta koma abin da darakta ya so gaskiya haka gama a ci gaba da kallon Allah ba mu sa Allah ban mu tare da ku gaskiya kuma ya mu da masoya amin masoya yi mu da addu'a kai mana addu'a abin da muka yi ba daidai ba a yafe mana yawwa sa'an an gyara a aktin din a gyara mana don da ku mukan tashi gaskiya ku ne ginshikin ci gaba gaskiya to Allah ya ba mu sa'a kun san shi daga shi janare a cikin shirin da kowa wasa farin doki da kuma ni garba a cikin shirin daɗin kowa wasa farin doki mun gode sosai walida